yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren sha takwas ga watan rabi'in nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi Sallam na da shekara 1433 daidai da sha ɗaya ga watan march shekara ta 2012 wannan kasar shi ne na da arba'in daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a basu manta ba muna cikin kitabul jana'iz wato matattarar da ke bayyana mana hukunce-hukuncen gawa wankanta yi mata likkafani sanya mata turare haƙar kabari da saka ta cikin kabarin yi mata addu'a da kuma al'amuran da za su biyo baya mun kwana cikin babu ghuslul mayyiti wa wudu'ihi bil ma'i was sidri zamu dauko daga wannan babin insha Allah Imam al-Bukhari yace babu ghuslul mayyiti wa wudu'ihi bil ma'i was sidri as-sidri ko as-sidr hmm, ya ce as-sidri na as-sidr hmm. ya ce babin da ke bayani akan hukuncin wanke mamaci wato yi wa mamaci wanka da kuma yi mishi alwala da ruwa da magariya amma kama yadda na fara bayani a jiya haka yadda zai kasance shine babin da ke bayanin yi wa mamaci wanka da ruwa da magariya da kuma yi mishi alwala da ruwa ita alwalar babu alaƙan magariyar magariyar ta zo ne don wanka wa hannata ibn umar radiyallahu anhu mabnan li sa'id ibn zaid imam al-bukhari sai ya kamar yadda yakan yi wasu al'adu a wasu lokuta shine in yana da wasu ayyuka da fatoyi na sahabbai da tabi'ai yakan fara kawo su kafin ya fara kawo hadisin da zai hujja da shi abinda ake nufi da ainihin wato al alhanut shine turare da ake shafa wa mamaci a jika to turare ga mamaci ku kiyaye ana amfani da turare ga mamaci ne a wurare guda biyu ko uku wurin farko a jikin mamaci ana shafa wa jikin mamaci turare ana shaka ana shafa wa likkafanin mamaci turare kamar yadda ruwan wanka ma ana sanya turare a ciki to amma duk daga cikin waɗannan abubuwan sai an yi bayani za ka iya fahimta to bayanin zai zo a cikin waɗannan karatuttuka insha Allahu ta'ala a yau imam al-bukhari ya ce abdullahi dan umar ya shafa turare a jikin wani ɗa na sa'idu dan zaid sa'idu dan zaid kuma yana auren fatima wadda take yar uwar sayyidina umar ce sunan wannan ɗa abdurrahman ina fata an gani. mun ji cewa wannan asari al'imamu malik ya fitar da shi a cikin ainihin muwatta yanzu wannan yana nuna maka kenan kamar yadda mamaci ake wanke shi da ruwa da magarya to haka kuma ana shafa mishi turare wa hamalahu sannan ya ɗauke shi wa salla ya yi mishi sallah, walam ya tawadda bai yi alwala ba a zahirin wannan asarin imam al-bukhari ya kawo shi ne don ya karkata akan mazhabin masu cewa in an yi wa mamaci wanka ba sai an sake wanka ba in an ɗauki mamaci ba sai an yi alwala ba asali gaskiyar lamari akwai hadisi a haka amma mafi yawancin malaman hadisi suna raunata hadisin ne hadisin da ke cewa mamaci in aka ɗauke shi za a sake alwala idan aka yi mai wanka za a yi wanka amma ingantacciyar magana wannan hadisi hasanun ne hadisi ne kyakkyawa don haka daidai ne in an ɗauki mamaci a yi alwala kuma daidai ne in an yi wa mamaci wanka a sake wanka وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس الله يقارى مسير داشي كتشي المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا musulmi baya zama najasa yana da rai ko ya mutu a ƙarƙashin haka tun da ba najasa ba ne don ka yi wa musulmi wankan gawa ba dole ne sai kai wanka ba don ba najasa ka taɓa ba wannan asarin sa'idu bin mansurin ya ruwaito shi kuma waƙala sa'adun al imamu sa'ad ibnu abi wa a cikin wasu nusa na bukhari ya zo da cewa sa'idun amma ingantaccen abin da ya fi ƙarfi kamar yadda ibn hajirin ya bayyana a nan cikin fatihul bari shi kan shi da ya zo kan wannan matsalar sai da yake cewa ainihin wato an samu a cikin wasu nuskoki na bukhari da riwaya wasu almajirai na bukhari ya zo da cewa sa'idun ina fata an gane ya ce amma maganar da ta fi ƙarfi ita ce sa'adu ɗan abi waqas ne saboda haka al'imamu abubakar bin abi shaiba ya fitar sa'ad ya ce lauka na najisan shi mamaci da najasa ne ma masistihu ai da ban taba shi ba don haka musulmi ba najasa ba ne to bayan da imam al-bukhari ya gama sharar fage da waɗannan dalilai waɗanda za su tabbatar da cewa in aka yi wa mamaci wanka to ba najasa aka wanke ba balle a ce dole sai ka yi wanka in ka ɗauki mamaci ba najasa ce ka ɗauka ba balle a ce sai ka sake alwala asali wato yi wa mamaci wanka ɗin jama'a ibada ce yi wa mamaci wanka ibada ce ba ana wanke na jasa ba ne kamar yadda wasu kan ce ma saboda janaba da ta yi tana jikin shi a yi mishi wankan ibada ce kenan kamar yadda wankan juma'a wankan idi duk wannan ba saboda najasa ba ne yin wankan ibada ce وقال النبي صلى الله عليه وآله sallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace almu'minu la yanjisu mumini baya najasa mun karanta wannan hadisi a can baya a cikin babukan alwala da taimama Imam al-Bukhari kuma zai ci gaba da kawo mana wannan hadisin yana kawo mana shi da cikakken isnadi a nan gaba insha Allah ta'ala to amma yanzu sai yace haddasa haddathana Isma'il ibn Abdullah قال حدثني مالك عن أبي أي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت إسماعيل ɗan Abdullahi ɗa ne ga Imamu Malik amma ɗan riko kuma ɗan ƙanwashi ne ya ce haddasani malikun Imamu Maliku malamina kuma kawuna ya karantar da ni hadisi an ayyuba daga al'imamu ayyub ibn abi tamima a sakhtiyani an muhammad ibn sirina shi ko ya karɓo daga muhammad ibn sirina kaga imam mali yakan karɓi hadisi kai tsaye wurin muhammad ibn sirin wani lokaci kuma yakan karɓa ta hanyar wasita an ummi atiyyat al-ansariya daga wata mata malama ce sunanta ummu atiyya balansariya wato mutuniyar madina tare da cewa in an ce ansari fa ba wai mutumin madina ba kadai a ansariyanci daraja ce domin mutanen da ke madina yanzu ba za ka kira su ansar ba saboda haka asalin ansariyanci daraja ce kamar muhajiri ba wai mutumin makka ba sai dai a wancan lokaci ya shahara makka ake barowa a dawo madina a wancan lokaci kuma ya tabbata cewa mutanen madina na wancan lokaci su ne suka yi wannan nusra amma asalin in aka ce ansari to wata daraja ce ta musamman in aka ce muhajiri wata daraja ce ta musamman wadda ke ƙari ce akan mutumin maka ko mutumin madina radiyallahu anha qalat Allah ya ƙara mata yarda ta ce dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hina tuwfiyat ibnatuhu manzon Allah ya shigo gare mu a lokacin da yashi ta rasu faƙala sai ya ce aghsilna ha salasan au khamsan ku yi mata wanka uku ko wanka biyar au aksara min zalika ko kuma wankan da ya fi biyar ma in ra'aitun na zalika in kun ga haka ya dace bima'in wa sidrin da ruwa da magariya wa ja'alna fil akhirati kafuran amma a wankan ƙarshe sai ku sa kafur aw shay'an min kafurin ko kuma wani abu wanda yake da dangantaka da kafur na turare ko wata madda wato ko wani chemical wanda zai ainihin sa kanshin jiki kuma ya kore kwari daga jikin mamaci fa idza faragtunna idan kuka gama yi mata wanka fa azinnani to ya kuma ta sai ku sanar da ni tace falamma faragna yayin da muka gama yi mata wanka azannahu sai muka sanar da shi fa atana hiqawahu sai ya ba mu zanin shi da yake ɗaurawa a kwankwason shi mai albarka faƙala sai ya ce a shi'ir na ha'iyahu ku ɗaura mata shi wannan kwarjalle ta'ani izarahu wato tana nufin wannan kwarjallen annabi ya ce ku ɗaura mata shi ya zama da ɗimi-ɗimi malamai suka ce na daga cikin hikimar da tun farko bai kwance ya kawo ba sai da ya bari ya ce sai in an zo lokacin an gama wankan abin da ake bukata a ɗaura mata likafani a lokacin sai ciro wannan daga kwankwason shi mai albarka da zufa shi mai daraja sai ce ku ɗaura mata na fata an gane sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi yana karantar da mu mas'aloli da dama amma babbar matsalar da yake karantar da mu ita ce abin da bukhari ya kulla babi din shine wankan gawa da me da ruwa da kuma ainihin magariya ina fata an gane to in aka bi a hankali imam bukhari zai zo ya karantar da mu ya ake yin wankan gawan da ruwa ya ake da magariya ya ake yin turaren ya ya likafanin duk imam bukhari zai mana waɗannan bayanan don haka sai kuma ya ce babu ma yustahabbu an yi gusala witran babin da ke bayani akan cewa wanka ɗin ana so in za a yi shi a yi shi mara wato a yi uku ko biyar ko bakwai ina fata an gane in za a yi wankan haka ake yin shi mara ba a yin kwaya biyu ba a yin guda hudu ba a yin guda shida sai dai a yi shi ainihin uku biyar bakwai ko gwargwadon yadda ainihin masu wankan sa gani قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن, عن محمد عن أم أطية رضي الله عنها قالت ummu atiya Allah ya kara mata yarda ta ce dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa nahnu naghsilu ibnatahu manzon Allah ya shigo gurin mu ya same mu muna wanke yashi wannan yar ita ce ummu kulsum ce ya same mu ainihin mu ne mata wanka Faƙala sai ya ce eh, ha salasan ku yi mata wanka uku au khamsan ko wanka biyar au aksara min zalika ko fiye da biyar ɗin bima'in wa sidrin da ruwa da magariya wa ja'alna fil akhirati kafuran a na ƙarshe ɗin sai ku sa kafur fa idza faragtunna fa azinnani idan kuka ga mai mata wankan sai ku sanar da ni falamma faragna azannahu tace yayin da muka gama wankan sai muka sanar da shi da shi fa alqa ilaina hiqawahu sai ya miƙo mana kwarjallan shi gyautan shi fa qala sai ya ce ha, iyahu. ku ɗaura mata wannan kwarjallan faƙala ayyubu ayyubu sikhtiyani mai riwaya sai ce wa ni hafsatu hafsatu ta karantar da ni me yake nufi da hafsatu anan ba hafsatu matar manzon Allah ba hafsatu yar sirina yar uwar muhammadu ɗan sirina sai ce yar uwar shi ta karantar da ni bi misli hadisi muhammad irin hadisin ɗan uwanta muhammad don a cikin wannan riwa za ka ga ya ce an ayyuba an muhammadin muhammadin yana nufin ibnu sirina wa kana fi hadisi hafsa to sai dai a cikin hadisin hafsa sai aka samu igsilnaha witran annabi ya ce ku wanke ta mara kaga anan ya fito da abin karara ku wanke ta mara wa kana fihi salasan aw khamsan aw sab'an sai aka samu a cikin wannan hadisi kuma yana cewa marar ita ce uku biyar ko bakwai wa kana fihi annahu qala a cikin wannan riwayar dai kuma aka samu annabi yace ibda annabi mayaminha in kuka zo mata wankan ku fara da bangarorin dama wa mawadi'il wudu'i minha da kuma gabobinta na alwala wa kana fihi a cikin wannan lafazin dai aka samu ƙarin cewa anna umma atiyata qalat ita umma atiya wadda ita ce babban malama da ta jagorancin wankan ta ce wa mashatnaha salasata kuroni muka tsefe kanta muka raba gashin kanta kashi uku jama'a kun ji yadda mata ake karantar da su addinin musulunci su zage su koya har su waye gari su zama su ne manyan malamai bayan ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam a bar duniya wannan mata almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kun ga cikin almajiranta an samu maza su Muhammad ibn Sirina cikin almajiranta an samu mata su Hafsatu bintu Sirina ga sunan su suka waye gari suka zama manyan malamai da suke karantar da wannan addini shi yasa duk malami na gari baya wasa da almajirai saboda almajirai din su ne repeaters su ne na'urorin da za su je suna maimaita suna kuma tace da tantance da awashi shi yasa manzon Allah bai yi wasa da matasa ba ya rungume su ya karantar da su ya ba su muhimmanci don su suka waye gari yau gashi aka ji wannan labarin addini ta hannunsu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama mahallin shahid da ke cikin wannan hadisin shine ana son wanka na gawa ya kasance guda uku ko guda biyar ko guda bakwai to karka rude wankan janaba akan ce ana son a yi uku uku wato kowace gaba a wanke ta uku uku to nan ba haka ake nufi ba nan ana nufin shi wankan ne ake so a yi guda uku in ba haka bai zama guda biyar in ba haka bai zama guda bakwai to menene bayani bayani shine misali dan ai dalla dalla kaddar a samu bokitai guda uku bokitin farko a ce ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa wanda za a iya wankan janaba ko wankan haila ko alwala a sake samun wani ruwa na biyu shi ma mai tsarki mai tsarkakewa a sake samun na uku shi ma mai tsarki mai tsarkakewa to na farko din da shi za a fara wa mamaci wanka kuma wankan shi ne abu na farko in aka kwantar da shi za a jarrade shi za a cire kayan jikin shi a yi mishi tsirara tik sai dai za a ɗaure inda duk aka san al'aura ce za a ganta kama a ɗaura mishi wani gyauto a kwankwaso haka bayan kuma yana lullube cikin mayafi don ya zama sai da bukata sai a rinka sa hannu ana yin abin da za a yi sannan sai abi a tattausa cikin shi kamar yadda malamai suka ce saboda ko da wata najasa yanzu tun da ba shi da rai in ba ku yi kokarin fitar da najasar da ke cikin shi ba to in aka gama mushi wanka kuka ɗaga shi tun da bai da rai ko ina a sake ike jikin sai wannan najasar ta zubo don haka kuka yi haka aka tabbatar an matsa cikin cikin tausasawa to wanda zai jagorancin wankan sai ya ɗauki safar hannu sai ya sa a hannun shi ko ya kulle hannun shi da wani tsumma ko kuma irin wannan yanzu gashi nan zamani ya kai duk waɗannan masallatai irin wannan da makarantu ya kamata duk su tattale su saboda mutuwar ba sanarwa za a yi ba ya zama kuna da waɗannan kayan aiki irin waɗannan safa ta likitoci wadda za ka ganta kamar ta leda haka sai a sa sai ya sa hannun shi na hagu a cikin al'aura sai a rinka zubo mai ruwa sai mai tsarki idan da wata najasa ta kashi ko wani abu sai a zazzage ta a tabbatar an wanke wurin fes to in aka gama wannan in mace ce sai a zo a tsefe gashinta a tsefe gashin kitsanta fes idan namiji ne to ba abin da za a zo ana wani tsefe-tsefe sai dai a ci gaba da mishi wanka matakin farko da za a yi shine alwala to alwala ga mamaci ka san ba za ta zama alwala irin ga mai rai ba don kaga ba zai iya guntsar ruwa ba balle ya zubar ba zai iya shakar ruwa ba balle ya face to ire-iren waɗannan abubuwan za ku sa ruwa a bakin shi ne ku yi ƙoƙarin buɗewa da gwargwadon iko ku wanke mai baki ku karkata ku zubar har ku tabbatar bakin shi ya ɗaurayu sannan abin da ya shafi shakar ruwa da fyacewa wannan ba zai yi ba sai dai wani ya dangwali ruwa ya sassa mishi ainihin a hanci haka ya shafo cikin hancin to sa'annan sai a wanke mishi sauran gaɓoɓin alwala fes to in aka gama wannan sai kuma a rinka zuba ruwa a kan shi ana wankewa har zuwa wuyan shi a tabbatar yawonku sai kuma a juyo ɓarin dama a wanke a tabbatar yawonku a juyo ɓarin hagu a wanke shi ma a tabbatar yawonku sannan sai a rinka ɗibo ruwan kuma ana zubawa a jikin shi ana ɗaure shi gaba ɗaya wannan shine wanka na ɗaya to sai wanka na biyu wannan ruwa mai tsarki mai tsarkakewa shi kuma za ku wanke mamacin ne da sabulu wannan sabulu shi ne matsayin wannan magarya da kake ji wadda a zamanin da ake ɗibo 'ya'yan magarya ɗanyu sai a kirɓa su sai a cire ƙwallon gefe guda sai ka ga ainihin ya zama kamar sabulu ko kuma a ɗibo ganyen ɗanye sai a kirɓa shi sai a zuba a ruwan to ana ɗibowa ana dirzawa a jikin wannan mamaci sai kaga yana fitar da dauɗa kamar yadda ainihin sabulu yake fitarwa to a irin waɗannan zamunan sabulu ya isar sai a samu sabulu mai ƙanshi mai kyau a wanke shi fes idan dauɗa ta zama annakiya yawwa dauɗa in ta zama annakiya shine ruwa bai iya fitar da ita sai an haɗa da soso to malamai suka ce ba laifi sai a sa soso a wanke ta a tabbatar ta fita idan aka gama wannan sai a sake sa wannan ruwa a ɗaure shi fes ya zama kuma babu guggubin sabulu don karka ji an ce ruwan sabulu ka ɗauka kuma haka za a bar shi da laimar sabulu a jika a'a a tabba yanzu shi wannan ruwan na wanke dauɗa ne yayin da na farko na wankan tsarki ne to sai ruwa na uku ruwa na uku shi kuma shi ne za a ɗibo kafir a daka sai a zuba a ciki in ba haka ba sai a zuba turare musamman turare wanda ya zama ɗan ɗuri wanda yake mai maiko haka wanda zai zuba a cikin ruwan ba mai fesa ba wanda mai yawa ba zai kama ruwan ba sosai to sai abu sai a ɗauraye jikin mamacin nan da shi gaba ɗaya to kun ga wannan wanka shi ne aka kira uku wankan farko mai tsarki mai tsarkakewa wanka na biyu wankan dauɗa wanka na uku wankan turare to in ya kama sai kuka ga cewa bai wanku ba to a nan ne wanka na biyar zai zo sai ku ƙara na hudu da na biyar to wanne ake ƙarawa shine na farko shi ba a maimaita shi ya riga ya yiwu na biyu da na uku ake maimaitawa shine sai ku sake sa sabulu sai ku sake wanke shi sannan sai ku sake sa ruwan turare sai ku sake mai wanka kun ga biyar kenan in kuka ga haka bai yiwu ba sai ku ƙara biyu dai biyun da za ku ƙara shine na sabulu da na turare to shine ya zama bakwai ɗin. ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to jama'a bayan da malam bukhari ya gama kama na wannan hadisi sai kuma ya ce ko babu ma babun yubda'u bi mayamin almayyiti babin da ke bayani akan cewa za a fara wanke ɓangarorin dama na mamaci kamar yadda ka ji mun faɗi a cikin bayani to gashi kuma a cikin karatu Haddasana Aliyu بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله wannan hadisi imam bukhari ya sake kawo shi amma ta wata hanyar daban ta malamin shi aliyu ibn abdullahi ibn madini shi kuma yake cewa Ismailu ɗan Ibrahim ya karantar da shi hadisin da ya samo shi daga al'imamu Khalid al Shi ku wannan Khalid yake cewa an hafsata binti Sirin daga hafsa ‘yar Sirina, wato gidan Sirina Allah ya albarkaci gidan ne. ‘Ya'yan shi ne guda uku dukkansu suka zama zakakuran malamai, kuma suka karantar da duniyar ilimi shi yasa aka ji su sosai. to amma za ka ga inda ilimi ne game da wankan gawa to kaf ɗin gidan su kuma sun koyo ne a wurin malaman su guda ɗaya ummu atiyya gashi an ummi atiyya ta radiyallahu anha daga ummu atiyya Allah ya ƙara mata yarda qalat ummu atiyya ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ghasl ibnatihi manzon Allah ya jawabi game da wanke yashi yace ibda'na bi mayaminha ku fara da ɓangarorinta na dama wa mawazi wudu'i minha da kuma gaɓoɓinta na alwala wannan hadisin ya tabbatar da abin da Bukhari ya kulla babi mamacin an zo da ɓangarorin dama za a fara sa'annan kuma Imamul Bukhari sai sake cewa babu mawazi wudu'i min mayyiti babin da ke bayani akan gaɓoɓin alwala daga jikin mara lafiya ai daga jikin mamaci da su za a fara karatun ne dai imam bukhari bukhari zaka ji kamar yana maimaita maka ne a'a su malaman hadisi sun san ba maimai yake ba saboda hanyoyin hadisi ɗaya ne yake kawo mabambanta nan sai ce haddasana yahya ibn musa haddasana waki'un an sufyan anan Sufiyan ba Ibnu uyaina ba sufiyan sauri an khalidin al-hadza daga khalid al-hadza an hafsata binti sirin an ummi atiyata radiyallahu anha qalat hafsatu ya sirina ta ce malamar ta ummu atiya ta ce lamma ghassalna ibnatan sallallahu alaihi wa alihi sallama sa'adda muka yi wa yar manzan Allah wanka muka wanke ta wa na qala lana sai annabi ya ce da mu wa nahnu naghsiluha na a lokacin muna cikin wanke ta sai ce ibda'u bi mayaminha ku fara da ɓangarorinta na dama wa mawadi'il wudu'i minha da kuma gaɓoɓin alwalarta kun ga wannan shi yake ƙara tabbatar da cewa lallai farawa da gaɓoɓin alwala da gaɓoɓin dama don haka in an zo alwala ita za a fara yi bayan tsarki in an zo ɓangaren wanka kuma ɓangarorin dama za a fara babun hal kaffanul mar'atu fi izarin rajuli babin da ke bayani akan shin ko ana iya yi wa mace likkafani a kwarjallan namiji ma'ana a tsaga zanin da namiji ke ɗaurawa ko zanin da namiji ya ɗaura a kwance shi kawai sai a ɗaura wa mace a matsayin likkafani da shi imamul bukhari ya ƙulla babi حدثنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت kaji duk inda hadisin zai kewaya daga gidan na ne dai kaji nan muhammad ne ya karantar da hadisin daga ummu atiyya qalat ummu atiyya tace tuwfiyat ibnatu tuwfiyat bintu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yar annabi ta rasu faƙala lana sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu igsilnaha salasan ku yi mata wanka uku au hamsan ko biyar au aksara min zalika ko fiye da biyar in ra'aitunna in kuka ga ya dace ku yi fiye da biyar ku yi fa idza faragtunna fa azinnani idan kuka gama mata wanka sai ku sanar da ni falamma faragna yayin da muka gama mata wanka azannahu sai muka sanar da shi fana za'a min hikwihi sai ya ainihin wato ciro daga jikin ainihin abin da yake ɗaurawa izarahu ko ta ce ainihin wato kwarjallan shi wa ƙala sai ce a iyahu ku ɗaura mata shi za mu zo mu tattauna akan me ake nufi da isha'ar ɗin akwai bambanci tsakanin kalmar isha'ar ɗin tana da ma'ana ta musamman ku ɗaura mata shi ina fata an gane yanzu wannan hadisin ya amsa matsalar da ke cikin babin ko bai ansa ba ya ansa shin ya halatta a sanya wa mace likafani daga gyauton da namiji ya cire to abin da ya sa a nan ya ce daga gyautan da namiji ya cire amma da ya kawo hadisi sai ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi haka ne a matsayin shi na namiji kuma uba to ya halatta a ɗauko wani gyauto na wani namiji daban a ɗaura wata mace ya halatta a nan babu wani dalili da za a bambance kawai don ka a ce to ai wannan zani ne na wani namiji da yake ɗaurawa don me za a ɗaura wa mace sai a ce babu laifi a ɗaura mata babun ja'alul kafur fil akhira babin da ke bayani akan ana sanya kafur a wankan ƙarshe قال حدثنا حامد بن عمر حدثنا حماد بن زيد an ayyuba an muhammadin an ummi atiyya ta qalat muhammadu ɗan siri ne yace malamar shi ummu atiyya ta ce tuwfiyat ihda banatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daya daga cikin ƴaƴan annabi mata ta rasu fa kharaja sai annabi ya fita fa qala ma'ana ya fito daga cikin ɗaki sai yace yaghsilnaha salasan au khamsan au akthara min zalika ku yi mata wanka uku ko biyar ko fiye da haka in ra'aitunna in kuka ga ya dace ku ƙara akan biyar ku yi bima'in wa sidrin da ruwa da magariya waj'alna fil akhirati kafuran a wanka na ƙarshe sai ku sanya kafur kaji mahallin shahid kenan aw shay'an min kafurin ko kuma wani abu na kafur wato in ba a samu kafur ba sai a dubi abin da zai tsaya a matsayin kafur sai a sanya shi mana duk wani abu da yake da kanshi da kuma aka san cewa in an sa shi to kwari za su dade ba su kusanci mamaci ba sai dai samun abin da yake da ƙarfi irin kafir fa yana da wahala Kafur din ya fi biyan bukata shi yasa yana da kyau sai ku tattali kafir ɗinku musamman sai ku daka shi yayi gari sai ku aje shi in kuma an samu garin shi sai a adana da zara an yi rasuwa sai a ɗauko shi sai a amfani da shi Kafur ana iya aje shi matukar ba shan iska yake ba in yana shan iska ne sai ya yoɗe sai ya zama ba shi da wannan ƙanshin da ƙarfin na haka ko da kakken shi ne sai a samu dan wata roba sai a ajiye shi inda zai zama iska ba ta shiga cikin shi da zarar bukata ta kama sai a ɗauko ya amfani da shi duk irin waɗannan abubuwan jama'a ya kamata duk inda aka ce islamic centers ne cibiyoyin musulunci a rinka samun su masallatai ya kamata a rinka samu a samu a adana a siyo su a adana su ya zama kuna da cupboard da za ku ajiye da bukata ta faru sai a ce gashi kuna da yadin likafani kuna da almakashi kuna da zare da allura kuna da komai yadda duk san da bukata ta tashi ba wai sai kun ɗiba fanfanfan a tafi gidan alhaji wane a yayi tafiya wane baya nan a wane keken ɗinkin shi ba wuta a shago wane ba a san ina wajibi ne musulmi duk ku zama kuna da waɗannan abubuwan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka fa idza faragtunna fa azinnani sai annabi yace in kuka ga mai mata wankan ku sanar da ni qalat ummu atiya tace falamma faragna azannahu da muka gama sai muka sanar da shi fa alqa ilaina hiqawahu sai ya miƙo mana gyautan shi da yake daurawa fa qala sai yace ash'irnaha iyyahu ku daura mata wannan gyautan wa an ayyuba an hafsata a cikin wata riwaya wadda aka samo daga ayyuba daga hafsa anan ba daga muhammad ba an ummi atiyyata radiyallahu anha daga ummu atiya Allah ya kara mata yarda bin nahwihi kwatankwacin wannan hadisin sai dai lafuzan suna dan sabawa wa qalat a cikin wannan lafazi sai aka ji ita wannan malama ummu atiya ta ce innahu qala sai annabi ya ce da mu ha salasan au khamsan au saba'an au aksara min zalika ku yi mata wanka uku ko biyar ko bakwai ko fiye da bakwai ɗin ma damar ko ga haka ya dace in ra'aitunna qalat hafsatu malama hafsatu asiri ne sai ta ce qalat ummu atiyya radiyallahu anha sai ummu atiya Allah ya kara mata yarda ta ce waja'alna ra'asaha salasata qurunin sai muka tsefe kanta da muka tashi sai muka kitse shi ya zama ainihin kashi uku to za mu zo mu yi bayani na musamman akan wannan yadda ainihin ake kitson ba kitso ne asalin kitso ba mata a ƙasa hausa suna kiran shi lallaɓe ma'ana za a yi ɗaya a daidai nan saman goshinta biyu kuma sai a yi shi a daidai ƙahoninta daidai saman kunnuwanta sai zama ya zama mata kamar ƙaho kenan nan kuma sai a yi shi a gaba ya zama kamar tarin tukulluma kenan to sai a tattara uku ɗin gaba ɗaya in tana da dogon gashi sai a tura su gadon bayanta a haka za a sanya ta a idan kuma ya kasance gashin ba tsawo to in aka lallabe su haka din suka zama guda uku to sai a bar su haka tunda babu yadda za a iya hada su a danna su baya saboda gashi ne wanda yake imma irin namu na Afirka baka fata ko kuma dama gashin nata ba su da yawa kalaba to ai ka gani kalaba sunan zamani ne kalaba ai jihar cross rivers ne <laughs> na fata an gane eh to ai mu kuma mu da muka eh, yan al'ada ne wajen hausa ai muna raya harshen hausa ne mu ai ina fata an gane ba ku ganin wata kalmar ta larabci ce ma sai mu ta da larabci sai mun kakaro ta da hausa in ba da haka ba hausa ai macewa za ta yi waɗannan kasusuwan namu nan gaba sai a sa su yaran ba sa ji yanzu ma an sa waɗannan kasusuwan yara da yawa ba sa ji kamar wani yare nake ba sa jin hausar yanzu yara da yawa sun karanta ruwan bagaja ba sa fahimtar me ake cewa in sun karanta magana jari ba sa ji in sun kama rediyo najeriya na kaduna ba sa ji amma da an sa wata makaryaciya ta zo tana wani haka ana dance shi kenan ya fahimci me aka ce eh i wanna dance ya fahimta we i want to dance amma ya fahimta ba yaran uwar shi bane ba <laughs> ina fata an gane shi yasa sai kun yi promoting makon da ya wuce suka yi akan a haɓaka yaran uwa din nan Eh, duk hayaniya ce bature ya kawo mana rikici ne kawai hatta ku ustazai sai kun yi a hankali in ba haka ba kuma hausar ku sai ta ragu ba inda aka ce saboda kai ustazu ne kana da imani dole kai ta eh, abin nan kashe hausar ka a'a hausar ka ce don da ita mu muke da'awa a nan yaushe kake tunanin zariya za a koma ana larabci nan da shekara ɗari zai yiwu So da haka kai ka iya larabci ustazu ne ka haɗu da larabawa ku ta yi amma iyayenka hausawa zage zage sakwata katsinawa ka iya hausar da in ka je kana magana za su fahimce ka ina fata an gane amma irin wannan hausa ta 'ya'yan get sai ka ji yaron yana wata irin hausa ma murɗaɗɗiya hausa wai shi ɗan gra ne ina fata an gane eh to kun ji kalaba ake ce mishi eh, kalaba cross rivers kenan wata ran zai ce mishi obudu kuma za a tafi obudu hills na fata an gane lallabe ake ce mishi da hausa wai lallabawa aka yi eh ba asalin ba ba kitson aka yi ba an dan lallaba shi ne da kafin ga zai watse zai warware shi ne lallabe an lallaba shi ne Allah ya taimaka gashi nan waje alnara ra'asa hako salasata quruni babu naqdi sha'ril mar'ati babin da ke bayani akan warware gashin mace ma'ana a tsefe kitsonta in ta rasu tana da kitso ko da irin wannan kitso ne da za ka ga mace ta je ta zauna a wurin kitso yan mata guda biyar sun rike kanta wannan tana yi wannan tana yi ka ga wani kitso gyar gyar gyar gyar in kika mutu haka za a je a nemo waɗannan 'yan matan ko kuma a yi hayan wasu su zo ko awa biyar ne sai sun yi in ba haka ba sai dai a miki talkwabo ai to ya ba a yi dole sai duk gaggawar da liman yake dole ya tsaya gayu ta mutu <laughs> ba yadda za a yi dole sai an warware shi abin da karatun yake cewa kenan sai an warware don haka ke da ki je ki mika kaga kitso dubu talatin kai ana karya a duniya fa jama'a kitso da ake naira ashirin ya yi tsada naira hamsin sai ka je abuja sai ga wai an ce wai wannan kitson dubu talatin wannan kitso dubu saba'in kuma ƙarshen ta tsohonta yana na yana wahala yana neman buhun masara kuma bayan kwana bakwai sai a ce za a je a warware shi kuma haka za a zauna awa biyar a warware shi a sake yin awa goma ana yin kitso ya zama kin zama baiwar salon ina fata an gane to duk ma da yadda kanki yake dai imam bukhari ya ce babu na naqdi sha'ril mar'ati babin da ke bayanin warware gashin mace sai an warware shi fes a wanke ki wa qala ibn sirina al-imam ibn sirina ce, la ba'asa an yunqada sha'arul mayyit babu laifi a warware gashin mamaci saboda daga cikin maza larabawa suna kitso buzaye suna kitso har yanzu fa in ka je aikin hajji za ga larabawan ƙauye za gan shi ya shigo da kitson shi ranka cap a kan shi za gan shi kamar igiyoyi haka har yanzu suna yi badawa mutanen ƙauye larabawa za gan su ga sunan suna tuka tasi ko yana tuka irin mota haka abin da ya a kori kure shi ya fito ya dan samu na na gurasa to ire ire to gaji gayu ma nan ma suna yi shine ai in ka mutu duk imamu ibn siri ne ce sai an warware eh shi yasa wajibi a rinka karantar da su addini jama'a A salatan malamai ba su ce kitso din ga namiji haramun bane cewa suka yi sai dai ga wanda al'ada su ba ta yi kamar mu nan yanzu aka ga namiji da kitso to an ga mutumin banza to amma akwai kabilun da su kuma a wurinsu namiji ko yayi kitso ba wani abu bane kamar su larabawa din to su kuma ba aibi ba ne don asali abu ne wanda yake da alaka da al'ada na fata an gane to abin da da malam yake cewa mamaci sai an warware ainihin kitsan shi wannan asarin nashi sa'idu dan mansur shine ya kawo shi da cikakken isnadi a nan sai ya ce mamaci saboda ba lallai ne zama mamaciya ba don galibi mata su aka fi sani da kitso amma nadiran akan samu maza da kitso قال حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت أيوب السختياني يتي ناجما لماتا حفصة السيرين تتي حدثتنا أم أطية ما لماتا أوركوتا تابا محديثي رضي الله عنها الله يقارى متى يرجع أنهن ja'alna ra'sa binti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama salasata qurunin tace su mata da suka wa yar manzon Allah wanka sun kasabta gashin kanta kashi uku tace naqabna naqad ko naqadnahu suka warware kitsan suka warware gashin sun magasalnahu sannan suka wanke shi thumma ja'alnahu salasata qurunin sannan suka kasafta shi ya zama kamar kahonni guda uku haka ina fata an gane dan haka kun ji sai an tsefe sannan a wanke sannan sai a yi wannan ainihin nau'in lallabe shi din Allah ya taimaka na'am waki magana na'am na'am a'a ba za a sa mai ba don yi yanzu ba kitso ba ne lahira za ta tafi wai in aka zo aka wanke a'a duk wannan ba za a sa ba ai duk wannan ya kare kuma wannan sabulun wanke kai da suke yi ai wannan ana wanke kai ne saboda kan yayi ni'ima yanzu kan da zai je bi ƙasa kuma babban abin da ake so shine in aka zo yi mata wankan nan na sabulu za a hada hadda kan to tunda yanzu ba rai ne da ita ba kamar magana sai na abubakar ne mai rai shi ya dace ya sa sabo yaushe za a ce sabulun wanke jiki daban sabulun wanke kai daban to sai kuma a nemo makilin <laughs> ina fata an gane wannan sabulu da za a sa shi za a wanke jikinta shi za a wanke kanta gaba daya Ƙumba ku kiyaye ba a yanke ƙumba. sai dai ana bi ana sassakuce duk daudar da ke cikin kumba za a bi a sassakuce ta haka gashin hammata da na mara da gemu duk ba a aske su sai dai a wanke su duk wata dauda a fitar da su Allahu akbar na kamar yaya yi eh, haka za a ban mashi shi ko kun fahimta irin gayu wai wanda za ku ga ya aske gefe ya aske gefe nan ya bar nan sama haka ya yi kamar tarin kunya haka za a ban mishi shi ya je gaban Allah haka su haɗu da kyau ka masalin duniya ka masalin akhira ko haka suka ce masu iya magana Allah ya kyauta Allah ya kyauta malamai suka ce daga cikin hikimar warware wannan gashi na farko saboda a tsabtace kan na biyu kuma domin ruwa ya kai ga taba gashin ainihin wato fatar kai wanda zai ba da dama a tsabtace duk wata dauɗa da ke wannan wurin Allah maɗaukakin sarki ya taimaka idan namiji ne sai dai a taje kawai amma an mace ce bayan an taje kuma za a ainihin yi wannan abin nan lallabe shi kashi uku babun kaifal ish'aru lil babin da ke bayani akan ya ake ɗaura gyauto ga mamaci wato asalin yanzu ne za a bayyana mana me ake nufi da ish'ar ɗin asalin ish'ar ɗin jama'a ku kiyaye na so zo muku da misalin amma yana da sauƙin a gane wato bayan an fitar da asalin yadin da za a ɗaura a kwankwasa ɗin to za a fitar mai da igiya dama da hagu akwai ɗan igiya da ake ɗaura kamar yadda ɗan tofi yake na da kamar yadda yake yanzu mata masu sanya zani mai santsi za a ga sun yi sai a ɗan yi mishi wata igiya a ƙarshe to wannan ainihin wato igiya ita ce in aka ɗaura shi sai kuma abu a ɗaure to ɗaurewa shi ne isha'ar ɗin wato ba kawai ba lulluɓa shi za a yi ba kawai to shi ne nan imam al-bukhari zai karantar da mu yaya ake ɗaurewa ya ake ƙullewar wa qala Hassan. الحسن البصري basri ya ce yankin yadi na biyar wato a nan shi yana daga cikin waɗanda ke fatawa cewa likafani za a yi shi yanki biyar ne to yanki na biyar ɗin sai ce tushaddu bihil fakhidaini za eh, biha za a ɗaure cinyoyi guda biyu walwarikaini da kuma ɗuwaiwaya tahta a ƙasar rigar da za a sanya wa ainihin mamaci abinda yanzu yake cewa yana fassara isha'ar ɗin ne hassan albasir yana cewa mamaci za a yi mishi likafani falle biyar falle biyu lafafai ne wanda za a kwantar da shi a ciki a nan naɗe to falle ɗaya daga ciki fa za a yi mishi riga ba ya zama uku ba to falle ɗaya kuma shine wanda za a ainihin wato ɗaure inda zai rufe ɗuwawu da kuma cinyoyi to falle na gaban kuma fa shine rawani wannan ga masu fatawar guda biyar kenan ina fassara mana yaya suke nufin za a yi da biyar ɗin to mahalli shahidin hujjar da ke ciki shine na biyar ɗin za a ɗaure ne ya ɗaure cinyoyi da kuma ɗuwaiwaka ina fata an gane wannan ainihin fatawa ta alimamul imam al basri idan kuka dube ta da kyau ainihin tana bayyana daga cikin malaman musulunci akwai waɗanda sun amintu da cewa biyar ɗin za a yi to fatawa ce amma a babin hadisi guda uku aka sabu amma a babi na fatawa hadisin da ya zo da guda biyar hadisin bai tabbata ba amma wannan fatawar ta tabbata hasanul basri ya yi ta amma daga annabi to guda uku ne amma daga Hassanul basri yanzu da wasu malamai to sukan ce ayi biyar ina fata an gane wannan fatawar tashi tana nan al'imamu Ibnu Ibn Abi Shayba shi ya ainihin fitar da ita Allah ya taimaka قال حدثنا أحمد حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال أيوب السختياني بعد العباري عبد الملك دان جريج سمعت ابن سيرين يقول ناج محمد ɗan سيرين na جاءت أطي جاءت أم أطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار wata mata mai suna ummu atiya ta zo kamar ka ce wace ce ita sai ce maka ɗaya ce daga cikin mata ansarawa minalla'i ko baya ana, kuma tana daga cikin matan da suka yi manzon Allah mubaya'a ma'ana da su aka fara addinin musulunci nan tun da aka iso madina Kadimatil basra ta iso garin basra ne an fahimta tubadiru laha dan ta riski wani ɗana ta da ba shi da lafiya falam tudriku sai ba ta riske shi ba ya rasu wato ta kawo ziyara ne kun ji dalili daga madina ta taso sai ta taho ainihin basra ta ƙasar iraq menene ne kawo ta tubadiru ibnaha ibnan laha ta zo ne don ta marmaza ta yi gaggawa ta iso su sadu da wani ɗana ta kafin ya rasu falam tudrik sai ta riske shi ba kun ga yanzu ta yi tafiya ne wato kenan a matsayinka na malami wata bukata za ta iya kai ka wani gari wasu ɗalibai su tare ka kuma ka koya musu karatu abin da ya kai ta yanzu shine gaida ɗanta ta je kuma ɗan ya rasu amma duk da haka ya ce fa na ta karantar da mu hadisi qalat tace dakhala alaina nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa nahnu naghsilu ibnatahu manzon Allah ya shigo gare mu sai ya samu ainihin wato muna wanke ashi ka rinka fahimtar nasoshin hadisai dan kada ka rinka zargin hadisan a wani wuri zaka ji ta ce kharaja kharaja alaina anan kuma tana cewa dakhala alaina to ya za ka iya haɗa wannan a nan ta ce ya shigo gurinmu a can ta ce ya fito gare mu hanya ce mai sauƙi wato ya fito daga cikin ɗakin shi ya shigo cikin ɗakin da muke wa ‘yar wanka don haka in ta ce kharaja alaina ya fito daga ɗakin shi ya taho wurinmu in kuma ta ce dakhala alaina sai ka ce ya shigo gurinmu ɗin to yanzu kai in ka haɗa abun biyu ya fito daga wani ɗakin ya shigo cikin ɗakin da suke kenan shine fitowa shigowa can ya fito nan ya shigo Wani hannu wa nahnu na taho a lokacin da ya riske mu mune wa yar shi wanka faƙala sai ya ce irsilnaha salasan au khamsan au aksara min zalika kuyi mata wanka uku ko biyar ko fiye da haka in ra'aitun na zalika bima'in wa sidrin in kun ga haka ya dace da ruwa da magarya, waje ja'alna fil akhira kafura a na ƙarshe ɗin sai ku sanya kafur fa idza idan kuka gama mata wanka fa azinnani to sai ku sanar da ni qalat tace falamma faraghna da muka gama wankan muka sanar da shi alqa ilaina hiqawahu sai ya jeho mana mana sai ya miƙo mana kwarjallan shi faƙala sai ya ce a iyahu ku ɗaura mata shi to wannan shine mahallin na shahid na imam al-bukhari wato ish'ari din shine ɗaurawa don haka ku kiyaye jama'a ɗaurawa ake yi ba lallaɓawa kawai ba Na haka in aka yi wannan gyauto za a yi mishi wannan wutsiya guda biyu dama da hagu in aka zo nan aka lullubo nan aka lullubo nan sai a hada ko a gefe haka sai a kulle shi kullewa kuma ba zargafewa ba domin galibin mutanenmu suna ganin cewa in an je makabarta ko an saka mamaci sai an warware ɗauri ko wanda aka yi wa likkafani ba lallai ba ba lallai ba ne mamaci an je an ɗaɗɗaure nan an ɗaure tsakiya an ɗaure ƙasa in aka je sai a saka shi ko sai su ce wai a buɗe saboda mala'iku su san yadda za su iya magana da shi suka san yadda suka shiga cikin kabarin balle su shiga cikin likafani shi wata rayuwa ce wadda yake ba za ka iya fassara ta ba so kar ka gwada ta da yadda take a duniya kafirai ne da ban san mutuwa ba jama'a can na ga wasu kafirai a ƙasa adamawa garin shige-shige na bata ma bajama mutanen numan arna ne in suka tashi rufe mamaci su a zaune suke aje shi sai aje shi haka Allah garin ya wace wace na sai da naje na gani hana ni ma suka yi da zan ɗauka da kyamara haka haka za a aje shi sai a aje shi haka a kabari za a zaunar da shi dafa an ya miƙe kafafuwan shi hannayen shi haka sai ya kifa sai a sa hannayen shi a tsakiyar cinye shi haka sai a aje mishi nan ɗan kutu na burkutu da ɗan kulki har da ɗan kulki haka sai <laughs> eh, na samu wani tsoho na ce to baba wannan fa yace eh saboda idan ba su karbe shi ba to kaga yana da abin shan shi <laughs> in kuma za su ci mutuncin shi to ga kulkin shi nan sai kare kanshi to <laughs> kai arna inna lillahi inna ilaihi raji arna ban san Allah ba wai lahira ce kaji aka tafi da burkutu wa'in ba su karbe shi ba ba su yi mishi maraba ba to kaga yana da abin shin shi zai kurba in kuma abin ya kai da barazana to ga kulki na <laughs> a lahira wannan sai arna jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa Allah yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya yi wa muminai baiwa Allah ya so muminai da suka zama musulmi ne <laughs> Allahu akbar to jama'a kun dai ji wannan ta ce ya shigo wurinmu ya same mu ko a ha walam yazid ala zalika da annabi ya ce ku ɗaura mata to bai ƙara komai akan haka ba wala adri ayyu banatihi sai shi mai riwaya ya ce sai dai ban san daga cikin 'ya'yan wacce ce ba don a cikin riwayar nan ba a bayyana zainab ce ko ummu kulfun ba waza'ama annal isha'ara sai ya riya cewa da ake nufi da al ish'ar alfufnaha fihi ta a cikin shi an fahimta to kun ga anan yana kokarin fassara isha'ar da lullubewa ba daurawa ba sai ce wa kadhalika kana ibn sirina amuru bil mar'a nan ibn sirina yake ba da umarnin ayi wa mace an tush'ara cewa in aka tashi kawai a lulluɓa mata wala tu'zara ba wai a ɗaura mata ba to kun ga a nan yana nuna su waɗannan da Muhammad ibn Sirina da Ayyuba ainihin wato almajirin shi su sun tafi akan aka tashi za a lulluɓa ne ba wai za a ɗaura ba amma kuma ma'anar isha'ari ɗin shine ɗaurawa ɗin saboda asalin hiƙo ne wato gyauto ne ya ciro da ya ciro shi kuma da ya tashi sai ya ce a shi'irnaha abinda ake nufi da ainihin ish'ari din kuma shine daurawa ba wai kawai lullubawa ba to sai dai kuma waɗannan daga cikin waɗanda suka ruwaito suna ganin a'a ba sai an daure ban aka lulluba kawai ya isar to inna ma daga cikin illolin da malamai suka duba shine rashin daura shi din zai iya jan kwabewar shi ko kuma sassautawa shi ko ya subale dan haka wannan na kwankwaso jama'a ɗaura shi ake yi ina ka ɗaura shi sai a ɗauko mamaci su kutun da guda sai a aje shi akan wannan lafafaini shi kuma lafafaini ya kamata mutane su sani saɓanin yadda na ga ane shi a ƙasa hausa sai a samu babba mai faɗi sai a samu wani ɗan ƙarami sai a sa shi a tsakiya kamar ƙoƙuwa ba haka ake yi ba girman su ɗaya lafafai girman su ɗaya tsawon mamaci za a gwada idan tsawon shi inci hamsin ne to sai ku ƙara goma nan sai ku ƙara goma nan sai zama saba'in saboda in kun tashi gwada shi za ku gwado shi ne daga ka zuwa ainihin can ƙarshen ƙafa shi diddigen shi can ƙasa to sai ku ƙara goma goma saboda za ku ɗaure sama za ku ɗaure ƙasa sannan kuka ƙiyasta faɗin shi zai ci talatin ina fata an gane to sai ku ninka in kuka ninka sai ku ƙara sai ku sa faɗin ya zama tamanin kenan sai zama ninki biyu to in ya zama ninki biyu kun ga ya zama arba'in kenan to shine in kuka naɗa shi sai ku jawo nan ku jawo nan yadda an lullube shi a cikin ninki biyu haɗaɗɗu in Allah so zuwa mako mai zuwa za a zo da wannan insha Allah ta'ala kuma za a yi real life ne za a samu wani ya sadaukar mana da kanshi ne a gwada shi ya yi mutuwa ƙarya <laughs> ta yara ya yi mutuwa ƙarya suna fata an gane ta yara in kuma ya wuce shi ke nan dama ga mai yi <laughs> abto ka gani ga shi nan ma ta <laughs> an fahimta waye zai sadaukar da kanshi to ya mutuwa ƙarya alaikun amma bari bari fara siffanta muku ina yau wannan shiro ma yau wato mara to kira hulan mana wanda ya aiba da eh a ah, bari bari tun daga wani kashi biyu to yawa to dan maza su na kafin a zo kun ku ga yadda ake wannan isha'ari din ina zuwa ku dan tsaya kafin ku duba jama'a kowa ya zauna kun ga wannan sai na goshi haka don kuka tsago shi haka sai ya tsaya to saboda tsoron kai ya tsinke sai ka ka buka kulle shi ina fata an gane ina fata an gane to wannan shi ake kira ainihin kamar gyauto din ko ne an gane ko to in aka tashi za a daura wa mamaci shi za a yi kiyasin da gwargwadon yadda zai iya kasancewa daidai gwiwan mamaci ne an fahimta saboda haka kunga kunga yadda yake ga wannan cuna a nan ko ɗan abin nan sai a sa haka an fahimta yawa to kunga kunga to a tsari ko a tsari haka za a ɗago wannan ba za a haɗa da hannayen shi ba sai an yi haka sai a haka yi kuma a yi wannan haka an fahimta to wannan ɗin yawwa to kun ga wannan igiya jama'a sai a sa ta haka a kewaya ta to a tabbatar da cewa wannan an kulle shi to wannan kullewar da muke magana ita ce isha'ar din a shi na hawa to ku ɗaure mata shi ba wai kawai an nannaɗe ba a sai an ɗaure shi don haka wannan ɗaurewa ko da wannan azargagin ko babu amma dai a samu wata cuna da za a haɗe da wani wuri wadda za ta zauna wannan shi ake kira kwarjalle ko gyauto shine wanda zai rufe cinyoyi ya wuce gwiwa ya rufe duwawu sa'an nan kuma kun ga lafafai ni jama'a kun ga kun ga wannan ninki biyu ne jama'a to wannan ninki biyun girma ɗaya ake sa su idan aka sa su haka sai a kwantar da shi haka to yawwa to kun ga matakin farko sai a ɗauko wannan ɓangaren yau haɗo to sai a haka wani haka sai a haka yau wato sai a sake yin haka kuma haka haka haka to kun ga nan za a ɗaura nan can ma za a ɗaure to sannan sai nan tsakiya to haka ake yi jama'a yawwa Thank <laughs> you. to Allah ya taimaka yawo to kun ga daga cikin abubuwan lura kun ga yadda muka sa likafanin nan a wadace haka ake sawa da dama na san akan sa likafani bai wadata ba a ƙasar nan sai kun je kun ɗaga mamaci wani lokacin sai ku ga hannun shi ya sulluɓo ko kuma ku ga mace ce sai ku ga nono ya fito saboda asali ba a sa shi a wadata ba ana son a wadata shi nassi ya nuna a sa shi a wadace ba wai almubazaranci ba ne a za a sa shi a wadace yadda aka lullube mamaci lullube ta farko sai a cusa shi ƙarƙashin shi sai a sake nan naɗo shi nan kuma sai a cusa ƙarƙashin shi to ba yadda za a ce hannu ya fito ko wani abu makamancin haka to sa'an nan kuma ɗaure gefe wajen kai da gefe wajen kafa da ɗaure tsakiya shi kuma yana sa gaba ɗaya sai mamacin ya zama abu guda in ba haka ban kuka ɗaure sama kuka ɗaure ƙasa in aka ɗago shi za a sa a kabari wani lokacin sai ga hannun shi ya sulluɓo ya fito waje haka to ɗaurewa in an tashi ɗaurewar da gaske za a yi ta kuma aka saka cikin kabari ba lallai ba ne sai an ainihin kwanci Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na alaikum na mhm. mhm. ah, da dama ai ina zuwa dama ai an bayan ne don ya zama gyautu duk abin da ya zama gyautu ai dole ne zai taba jikin kuma karka manta dama daga ina ya ciro shi daga jikin shi zuwa jikinta amma in kana magana ish'ar shine lallai ya taba jikinta haka ke tunani eh ish'ar lallai ya taba jikinta zai iya daukan haka zai iya daukan kuma ba haka ba amma amma kasudin ish'ar anan shine shin ɗaurewa ne ko lullubewa ne shi yasa kaga sun kawo wannan sabanin waza ama annal ish'ara alfufna hafihi wasu suka ce ish'ar din kawai a lullube ta shin lullube ma'ana saka ta ne ko kuma an saka sai an ɗaure don haka ish'aru anan yana nufin kulle shi bayan an sa mata shi Eh. eh ai shine shine in kalmar ta zo da ma'anar wannan anan anan ba lallai ta zo da wannan ma'anar ba ina fata an gane asalin anan ko fatuhul bari ka duba za ga tattaunawa ita ce shin lulluɓa shi za a yi haka ko kwan an lulluɓan za a ɗaure shine asalin ne. na'am wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am na'am na'am a <laughs> shi daurin goro kenan ko kun fahimta jama'a ma'ana ya zama igiyar guda ɗaya ce daga ƙarshen likafanin aka fitar da ita in aka ɗaure sama sai a zo a yi ta nannaɗe mamacin da shi har a taho ƙasa har laraba na ga suna yin haka amma abin da na sani dai shine ɗaurin sama tsakiya da kuma ƙasa eh na'am wa alaikum salam na'am eh zani na me da ake sawa o oh, da ake lullubewa ba shi da wani asali jama'a sai dai kawai za ka ga cewa can ma ko laraba za ga ko aka aba sai ga suna sawa amma ba lallai ba ne na'am wa alaikun salam wa rahmatullahi wa na'am na'am na'am kafafun shi suka zama da me a to faso da kaushi wannan ai ba za a ce sai an goge mai kaushi ko faso ba amma abin cewa in a cikin wannan faso ko kaushi akwai wani datti na ƙasa ko makamantan haka shine za a bi duk asa a wanke shi eh. duk inda dauɗa take wannan za a bi akan kare ta amma ba za a ce eh, faso ko wani kauje duk sai an wanke mishi su ba na wa alaikum salam wa rahmatullah babu laifi amma a sani ba wata sunna ce tabbatacciya cewa mutum ya je aikin hajji ya dawo sai ya aje zanin ihramin shi cewa a mishi likafani da shi ba amma in ya ga a'a tun da ya gama aikin hajji ba abin da zai da shi bari ya aje shi a mishi likafani babu laifi wannan ina fata an gane musamman karatunmu zai zo ya bayyana cewa mustahabbi ne ka iya tattala likafani ka aje tun kafin ka mutu babun hal yuj'alu sha'arul mar'ati salasata qurunin yace babi shin za a kasabta gashin kan mace zama kaso uku ko an fahimta jama'a abin da ka sani ne bukhari ke ƙara ƙulla babi don ya tabbatar maka da shi حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل an ummi atiyya radiyallahu anha qalat kaji wannan riwayar kuma hadisin ummu atiyya ne amma almajirarta a cikin wannan ainihin wato hadisin ita ce ummul huzai ba ainihin ɗaya daga cikin waɗancan almajirai su ibnu sirina ba a'a ita ɗin ce ummul huzail ɗin ita ce hafsatu bintu sirina afwan an kiraye ta ne anan da alkunyarta alkunyarta daga ummul huzail qalat tace ummu atiya tace zafarna sha'ara binti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun kitse gashin kan yar wato gashin yar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce zafarna mun kitse shi wato mun nannade shi kamar yadda ake kitso ta'ani salasata qurunin wato tana nufin kaso uku qala wa qala waki'un sai waki'u yace قال سفيان سفيان دان ainihin wato sauri yake cewa nasiyataha wa qarnaiha yadda ake kasabtawa ɗaya akan makwarkwadarta sama go, saman goshinta haka za a yi guda biyu kuma daidai saitin inda za a ce ƙahwanninta kenan sama da kunnuwanta ya fassara hadisin ne babun yulka sha'arul mar'ati khalfaha babin da ke bayani akan za a zuba gashin mace ya zama gadan bayanta wato in aka gama wannan tsara shi kashi uku din nan sai a tura shi ya koma gadan bayanta حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أم عطية تشي ɗaya daga cikin ‘ya'ya mata na annabi sallallahu alaihi sallama ta rasu sai annabi ya zo wurinmu ya ce irsilna ha bisidri witran salasan au khamsan au aksara min zalika in ra'aitun zalika ku yi mata wanka da magarya wankan ya zama mara kashi uku ko biyar ko fiye da haka in har kuwa ga hakan ya dace waje fil akhirati kafuran a na ƙarshen sai ku sa kafur aushe shay'an min kafurin ko kuma wani abu na yankin kafur fa idza faragtunna fa adhinnani idan kuka gama sai ku sanar da ni falamma faragna adhannahu muka gama muka sanar da shi fa alqa ilaina hiqawahu sai ya miƙo mana gyautan shi fadafarna sha'araha salasata kurunin, sai muka kasafta gashin kanta kashi uku wa alqainaha khalfaha sai muka tura wannan gashi bayanta haka za a turo shi gadan bayanta haka zai kwanta a cikin likafaninta idan mata ne irin na larabawa ko indiyoyi ko masu dogon gashi in kuma ba haka ba to sai a bar shi iya yadda ya zauna babu siyabil bid lil babin da ke bayani a kan farin tufafi don likkafani ma'ana likkafani da fari ake yi ba a yi likafani da ja ba a yi da kore ba a yi da algashi ba a yi da wani kala sai fari قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عائشة الله يكارمت يرداتك anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama kuffina an yi wa manzon Allah likafani fi salasati aswabin da tufafi uku yamaniyatin saƙar ƙasar yaman bidin fari sahuliyatin ƙar haka ma'ana tana siffanta farin ne fari ƙar ko kuma a cikin wata nuska ko ka ga suhuliya to ana dangantawa ne a ƙauyen a yaman ɗin daga ƙauyen suhul ma'ana ko dai saƙar ƙasar yaman fariƙar ko saƙar ƙasar yaman wanda aka yo daga garin suhul ma'ana kamar yadda nan za a ce rawani ɗan kura ko a ce yadi ɗan china an fahimta sai ce min kursufin ta ce min kursuf min kursuf wato na auduga wato auduga ne cotton laisa kamisun qamisun tace ba a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama riga ba wala imamatun ba a yi mishi kuma rawani ba yadda muka bayyana din nan dazo haka ne gyauto sai lafafai ne ba rawani ba riga wannan shine abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don haka shi ne abin da ya fi kasancewa daidai ina fata an gani inna ma an samu cewa annabi sallallahu alaihi sallama dama yana cewa daga cikin tufafinku ya zama kuna fifita fari albisu siya ko fa innaha البياض wa أطهر wa kaffinu fiha mautakum Ma'ana farin tufafi ya fi daraja. ya fi kima kuma shi ake wa mamaci likafani da shi to sai dai fari din ba za a samu farar shadda ba fari din ba za a samu farin leshi ba tare da cewa inda ba a sa farar shadda ko leshin ba za a ce a sai dai abin da za a duba a nan annabi ya hana almubazaranci to shadda ta yi tsada leshi ya yi tsada sannan kuma ana son a dubi menene ya fi dacewa abin da ya fi dacewa da kabari shine farin tufafin da babu ado gare shi ina fata an gane don abin ba irin yadda za ga kafirai ba ne makon da ya wuce sun saka ujuku a cikin kabari shi kan shi kabarin sai da aka sanya mishi tiles cikin kabarin gaba ɗayan shi tiles ne har wajen shi to musulmi ba ruwansu da irin wannan shi yasa ake so tun kana da rai ka gyara kabarinka ka tashi a haƙa rami a saka ka eh aikin ka ya gyara maka shi na'am na'am eh a farin mustahabbanci ne an sunnanta shi ne an sunnanta ne to amma kuma yi da wani wanda yake ba fari ba bai halatta ba domin an riga an ce maka yi da fari to ga farin dan me zaka ɗauki wani daban saboda haka cewar sunna ne mustahabbi lallai ba cewa aka yi wajibi ba to amma kuma tunda an ƙayyade maka ga wanda zaka yi ka ɗauko wani kalan ka yi da shi ba za ka yi ba amma Allah ya kyauta a kaddara cewa mamaci ya mutu a tsakanin mu mun rasa likafanin da za mu yi mishi sai wani mai wani nau'in babu laifi a wannan ya zama uzuri ne amma ga farin kuma sai mu je mu yanko wani saboda muna ganin cewa ai farin tun da an ce ba dole bane ba dole bane amma an ce sunna ne to bin sunna kuma wajibi ne Allah ya taimaka babul kafani fi saubaini babin da ke bayani akan likkafani cikin tufafi guda biyu ka ji a can an tabbatar maka da uku ko to sai aka ce amma akwai wani nau'in mamaci da shi kuma guda biyu ne ake mai حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته abdullahi dan abbas ya ce ana tsaye a filin arafa wani mutum yana tsaye shi ma a arafa akan dabba shi sai dabba shi sai ya fado da ya faɗo kuma sai ta take shi da ta take shi shi shikenan sai ya mutu فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر manzo Allah yace ku sanya ku yi mishi wanka da ruwa da bagaruwa da da, da magariya ku yi mishi wanka da ruwa da magarya wa kaffinuhu fi thawbaini ku yi mishi likafani da tufafi guda biyu a wata riwaya fi thawbaihi a cikin waɗannan tufafin nashi da zanin da kwarjallan eh, da zanin da mayafin yadda ake wa mamaci a aikin hajji jama'a shine wannan zani yadda yake a ɗaure sai a je a yi mishi wanka aka dawo sai a ɗaura mishi shi wannan mayafi sai a da a lullube ka faɗa shi sai a bar kan shi haka a haka yadda yake za a saka shi a kabari shi ba za a ƙara mai da wani likkafani ba to shine nau'in mamacin da Imam bukhari ya kulla babu yake cewa babin da ke bayanin likkafani da falle biyu to mamaci ne ake mishi haka wanda ya mutu a wurin aikin hajji ko umra an gane amma fa ina so ku kiyaye sai wanda yake cikin kayan harama idan an yi aikin hajji an gama ku kiyaye wannan a ce an yi aikin hajji an gama yana saye da kayan shi na gida sai ya mutu to wannan za a yi mai kamar yadda ake wa mutanen gida amma in ya zama yana cikin kayan ihrami ne da harama to shine yake ɗaukan wannan hukuncin kawai wala tuhannituhu annabi yace ka ku shafa mai turare wala tuhammiru ra'sahu ka ku lullube shi fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya za a tashe shi a ranar alkiyama yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik haka za a tashe shi yana yi ma'ana kamar yana cikin aikin hajji kenan mutuwa ta tsai da shi ko to in ya tashi a dandalin alkiyama sai ya ci gaba da talbiya kai ka ce yana ƙarasa aikin hajji shi ne kaga alama akan cewa insha Allahu ta'ala wannan inda zai tike da talbiyan nan sai dai aljanna Allah madaukakin sarki ya taimaka na wa alaikum salam wa rahmatullah eh. eh ai dama ba za a yi mai turare ba shi yasa nan yace wala tuhannituhu madadin wanka uku shi biyu za a yi mai in aka yi mai wanka na tsarki da tsarkakewa sai kuma a yi mai na sabulu wanda zai wanke dauɗa shi abin da ya sa na ukun dama turare ne to shi mai aikin hajji baya sa turare to ko bayan ya mutu ba za a sa mai turare ba sai ku kiyaye na'am wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ba za a rufe shi ba gashi yake cewa wala tukhammiru ra'asahu ka ku lullube kan shi haka yadda yake din nan haka za a saka shi wato ɗaliban ilimi idan kun je aikin hajji ku rinka bin wannan abubuwan don ku gani za ka ga an ɗauki wani lokacin alhaji sai gan shi a makaran ma haka Ga shi ana ganin kan shi da fuskar shi in haka je yadda yake din haka kafafuwan shi ma suna waje haka za a saka shi a cikin ƙasa fuskar shi haka za ta dangwali ƙasa saboda hukuncin shi kenan a wurin aikin hajji baya lullube kanshi baya lullube kafa to haka za a saka shi a kabari saboda zai tashi ne muwasala ya ci gaba da talbiya wa alaikum salam wa na idan mace ce ita ma ba za a lullube fuskarta ba saboda mace mai aikin haji ba ta lullube fuskarta sai in ta zo wurin maza ne to ita ma in abin ya kama haka ba za a sanya mata turare ba ba za a lullube fuskarta ba to amma inda kake tambaya shine ai asali ita mace ba ta da wasu kayan ihrami ku kiyaye jama'a duk da zaka ga mata wata ta yi karambani ta dinka doguwar riga fara da hijabi fari su mata irin kayanta da ta saba sawa da shi ne take ɗaukan harama aikin hajji baƙin hijabi ne kore ne ja ne fari ne kowane iri to in ta rasu tambayar shine yaya za a yi mata waɗannan kayan nata da ta rasu da shi na ihramin waɗannan ɗin su ɗin ne dai za a je ainihin a saka ta a ciki don su ma su ne mata matsayin kayan ihrami to su ne mata matsayin abin nan likafan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am bayan da ya kawo wannan sai yake cewa babul hanut lil mayyit ko kun ga ai a cikin wancan hadisi tun da farko tukuna wajen fatawar Abdullahi dan Umar da waɗancan mun ji cewa suna sanya wa mamaci turare ko to amma muka fara ji a wannan hadisi cewa mamaci ba za a sanya mishi ainihin turare ba to amma a nan mamacin da ya mutu a wurin aikin hajji to anan kuma sai ya ce babul hanuti lil mayyiti babin da ke bayani akan hukuncin turare ga mamaci حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس يتي بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة ونمتن ينا سعي تارد منزون الله عرفة إذ وقع الراحلته فأقصده sai ya faɗo daga kan taguwar shi sai ta taka shi auƙala fa'aƙasadhu ko haka ne fa'aƙasadhu to lafazin ya zama duk ɗaya kenan a cikin wannan nuskar Fa'aƙ fa'aƙsa'athu nan fa fa'aƙasadhu eh eh na'am anan fa'aq sa'athu fa'aq sa'athu nan kuma fa'aq asadhu an samu kun gaba kun baya tsakanin ainihin wato ainun din da sadu kamar ka ce nan sai ta taka shi nan kuma sai ta take shi ma'ana ta taka shi kamar ta taka wani bangare na shi nan kuma ta take shi gaba ɗaya sai ta sa kafafuwanta duk ta take shi gaba ɗaya ko ta bi ta rinka tattaka shi haka ina fata an gane musamman raƙumi ne raƙumi yana da ƙeta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya ce aghsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa da magariya wa kaffinuhu fi saubaini ku yi mishi likkafani cikin tufafi guda biyu wala tuhannituhu kar ku sa mai tirare to kaji mahallin shahid kenan wato sun san ana sanya wa mamaci tirare. to amma shi wannan kar ku sanya mai turare don mai aikin hajji ne wala tukhammiru rasahu kar ku lullube kan shi fa inna allaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiyan Allah zai tashe shi ne a ranar alkiyama yana ainihin wato yin ainihin labbaik Allahumma labbaik babun kaifa yukaffanul muhrim babin da ke bayanin akan yadda za a yi wa mai aikin hajji ko umra likafani ba sai ka tambaya ba shi din ne dai hadisin zai sake maimaita maka amma zai maimaita maka da wata riwaya da eh, wani isnadi da wani lafazi kuma قال حدثنا أبو النعمان أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم دقى عبد الله بن عباس الله مدعوك كنسركي يقارى مسير أن رجلا Waƙasahu ba'iruhu wani mutum ne raƙumin shi ya taka shi kaji daga cikin fa'idojin wannan riwaya ta bayyana nau'in dabbar raƙumi ne wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ibnu abbas yace muna tare da manzon Allah wa huwa muhrimun mutumin yana ainihin ihrami yana aikin hajji فقال Nabiyu sallallahu alaihi wa sallama sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aghsiluhu ko igsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa da ainihin magarya wa kaffinuhu fi ku lullube shi a cikin tufafi guda biyu ku mai likafani wala tumissuhu tiban ka ku shafa mishi turare wala tukhammiru ra'sahu kar kuma ku lullube kan shi fa inna Allah yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiya Allah zai tashe shi ranar alkiyama yana talbiya قال حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة ابن عباس يتي ونمتن ينا تsaye tare da annabi a arafa suna hawan arafa fawaka a an rahilatihi sai ya faɗo daga kan abar hawan shi qala ayyubu sai ayyubu ya ce fawaqasathu ko sai wannan abin hawa ya taka shi wa qala amrun amrun yace fa aqasadhu sai ta taka shi fa mata sai ya mutu so da dama kana samun irin wannan a waɗannan zamun nan ko da aikin hajji kake gani a talbijin za ga manyan motoci tare da ana hana alhazai amma sai ga alhazai suna hawa saman manyan motoci saboda rana arafa galibi wani lokacin motocin kamar kaɗan suke yi to wani alhaji sai kaga mota ta cika ya rasa yadda zai ga yan uwan shi sai ya hau sama can inda ake daura kaya wani saboda ganganci ma fa wanda ke sama sai ya cire zanin shi lulluɓa sai miƙo wa wani sai ya jawo shi a haka to yanzu irin wannan idan na ƙasa ya fi nauyi in ya jawo shi suka fito shi ma sai kaga ana fa'auka sadhu sai motar ta taka shi ina fata an gane shi ɗin ne kuma suna mutuwa ko kuma wani ana cikin tafiya sai ya faɗo saboda bai saba irin wannan jiwa ba ga zafin rana ga kishirwa ga mota tana gudu haka za ka yi ta ganin abubuwa jama'a ko wani ya je kwanta a wani wuri mota ta taho a guje ta taka shi abubuwa da yawa za ka yi ta gani tsakanin mina da arafa suna faruwa allahu akbar famata sai ya rasu faƙala sai annabi ya ce igsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa da magarya wa kaffinuhu fi saubaini ku yi mishi likafani da tufafi guda biyu wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'asahu. kar ku sanya mishi turare kar kuma ku rufe kanshi fa innahu yub'asu yawmal qiyama za a tashe shi a ranar alkiyama qala ayyub sai ayyuba a cikin riwaya shi yace yulabbi yana talbiya wa qala amrun amru kuma yace mulabbiyan wannan ya faɗe shi mulabbiyan wannan kuma ya faɗe shi yulabbi a fi'ilance ina fata an gane a nan za mu saurara insha Allah ta'ala muna sanarwa ta musamman ga dukkanin jama'a da suke zuwa wurin karatu a wannan makon ba za mu yi karatu a darul hadisi ba sai ranar alhamis da juma'a in Allah ya so za a yi karatun fiqhu sira dan haka litinin talata laraba duk babu karatu na biyu ɗaliban darul hadisi su ma babu karatu da rana karatun karfe tara zuwa karfe biyu babu wannan makon gaba ɗaya babu karatun risala na magariba da isha duk babu saboda haka in Allah so babu karatu a gobe litinin amma cewar babu karatu banda yara ƙanana yara ƙanana za su je karatunsu amma mu dai da muke karatu na ainihin karfe tara zuwa karfe biyu babu karatun tsakanin magariba da isha babu da wannan muke fatan alkhairi ga kowa da kowa muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah